A shirinmu na nishadi a yau dandalin VOA ya samu bakoncin jarumi kuma sarkin raha Suleiman Yahaya Hamma wanda aka fi sani da Malam Bosho. Malam Bosho dai ya shafe shekaru 35 yana harkar fim. Abin da ya sa na tsaci na a harkar fim gaskiya kishin harshen shi ya kawo na kuma tsindima don ga mun gyara ainihin shi kansa tun ina primary school ina da kishin adabin hausa tatsuniya karin magana waye zuwa yanzu in kika fi sai kiga ke bacewa yake to wannan shine takikan abin da ya sa na tsanni cikin harkar ma gurgun na cibirin da ko Allah zai sa a samu dan gyara kamar yake mani shekaru nawa kenan eh gaskiya zai kai sama da kusan shekara 35 kace kishin adabi ne ya yasa kake wannan harka ta to eh, shin a harkar fim din kana kana irin wasa da kalmomi ai da abin da kace na ma za ka yi amfani da harshen Hausa to in dai hausar ka gada kuma akan ta kake a ya zama wajibi dama yi amfani da karya kalma karin magana kamar da ke nufi karin magana da sauran abubuwan da za su juya maganar in dai hausa ce wannan ina yi kware kuwa yanayi ka fitowa nakan fitowa tsoho nakan fitowa dan sanda nakan amma dai na fitowa tsoho tukutu barkwanci kamar yadda kike shin ya wani irin ya kake jin kanka a yanzu haka da na na same kana ina jin kaina kamar Suleiman ina jin kaina kamar kowa da yake da yake wannan gurin harkar da kuke yi anan ita ce a gaban ka kwarai kuwa wannan gaskiya ne wani ne role model ɗinka a wannan harkar ta fim da dai cewa ka daɗe ka mm. shekaru kamar talatin kana yi mm. kamar zan iya cewa akwai ibrahim mandawari to a wannan harka ta ce akwai kalubalen da kuke fuskanta eh gaskiya akwai kalubale a nan rashin haɗin kai ah. yawwa akwai kungiya to sai dai ala ayi halin kullum kokarin da ake a ga an haɗa kai hmm. da karami da babba karami ya san karami ne babba ya san babba ne har yanzu an kasa samun wata madogara da za ta kawo ainihin yadda za a cimma nasarar haɗin kai haɗin kai ko kuɗi da'a kenan zan ce tunda ka ce babba ya san babba ne yaro ya san yaro haɗin kai shi ke kawo da'a idan babu haɗin kai ba yadda za ki sami da'a har yanzu ban sani ba a yanzu da manyan da suke a yanzu domin sun fito da hanyoyi da dama da inda haɗin bisu za a sami abin da muke kukan rashi da suka fito da hanyoyin kana ganin yiwuwar samun canji a nan ɗan lokaci kaɗan wato tabbas nan ba da ɗan wani lokaci ba ɗan takaitaccen lokaci wallahi za a samu wannan haɗin kan da ake nema to me burinka a wannan sana'a da kake yi gaskiya burina ya zama to ma na kai matsayin da zan dinga kiran yan uwana eh wanda muke da su yanzu da wanda kuma suka wuce su zo nema dinga bayar da dama yanda zan a dinga shirya fina-finan da kaina madalla a fannin mu na tsegumi kuwa wata tawaga daga birnin kano bisa jagorancin isa ferus khan sun je garin zaria domin halartar bikin make-up artist alibawa zaria wanda aka yi a makon da ya gabata a tawagar dai akwai darakta ibrahim bala abubakar jibo kabiru adebo da dai sauransu an yi dina bayan ɗaura aure. raka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.